Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin Alhamis 19 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanin labarai. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da coronavirus kwanaki bakwai a jere. Amurka ta sanya sabon takunkumi akan Iran musamman kan kungiyar da Ayatollah Ali Khamenei ya kafa. kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa wata 'yar shekaru goma sha ɗaya na buƙatar a maida wasu matasa bakwai kurkuku inda suka yi wata biyu ko me yasa? dukkan su bakwai sun yi lalata da niya. Za kuma a ji hirar 'yar fafutuka Hajiya Aishatu Yusuf da ministar harkokin mata Madam Pauline Talent kan rigimar SARS da abubuwan da suka biyo baya. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Alheri Grace Abdu na tafi da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. jiya laraba zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne kuma kuna buƙatar shugaban ƙasa za a rantsar da Biden a matsayin shugaban ƙasa na 46 wanda zai gaji Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Yayin wata tattaunawa ta yanar gizo tare da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda ya yaba a matsayin gwaraza masu faɗa da cutar coronavirus. Biden ya ce, zan yi kurakurai, amma na yi muku alkawarin zan amsa cewa na yi idan na yi, kuma zan amince laifina ne. Biden ya ce lokacin da ya hau karagan mulki. zai buƙaci gwamnonin jihohi da su ba da umarnin yin tilas a saka takunkumin fuska da gwaji da bibiyar cutar da kuma bayar da tazara tsakanin mutane. Biden ya kuma ce yana da muhimmanci a nemi hanyar da za a mayar da yara makaranta saboda za su kasance a baya. An ɓata lokaci mai yawa ba a zuwa makaranta saboda annobar. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba. yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da corona coronavirus kwanaki bakwai a jeri da sama da kashi uku cikin ɗari. Ƙananan yara sun koma makarantu tsakanin ƙarshen watan Satumba da farkon watan Oktoba. Lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke ƙasa da kashi biyu cikin ɗari. Har ila yau a ranar Laraba, ƙaramar hukumar Clark ta jihar Nevada, wadda ta hada da birnin Las Vegas, ta ƙaddamar da wata manhaja ta waya da ake kira Fix It. inda mazauna yankunan za su iya ba da rahoto game da batutuwa ciki har da wa dokar coronavirus. A ranar Talata, garin New Orleans ya sanar da cewa zai soke jerin gwanan bikin Mardi Gras a watan Fabrairu, saboda cutar corona na ci gaba da karuwa a yawancin Amurka. A ranar Laraba, Amurka ta sanya sabon takunkumi a kan Iran musamman kan kungiyar da Ayatollah Ali Khamenei ya kafa. baitulmalin amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ta saka sunan kungiyar haɗin gwiwa tattalin arziki ta vonyard mustazafan a jerin sunayen waɗanda aka soke mu'amala da su vonyard mustazafan wata kungiya ce da ake baiwa sadaka da aka ɗora wa alhakin ba da tallafi ga talakawa da waɗanda ake zalunta. abin da take samu ana rike shi ne daga taimakawa mutanen iran kuma babban shugaban iran ali kameni yana amfani da taimakon wajen bunƙasa ofishinsa da taimakawa abokan siyasarsa da kuma musguna makiyan gwamnatinsa a cewar baitulmalin amurka takunkumin ya shafi mutane goma da rassa hamsin na gidauniyar a bangarorin da suka haɗa da haƙar ma'adanai da harkokin kuɗaɗe tare da riƙe kaddarorinsu da dama da kinan amurka. kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu sakkwatan arewacin najeriya inda ake zargin cewa ana sako-sako da shari'ar wasu matasa bakwai da suka yi faɗe ma wata 'yar shekaru goma sha ɗaya wadda ta gaya wa wakilin muryar amurka muhammad nasir cewa dukkan su bakwai sun yi lalata da niyya samarin shiya sun kace don haka ai manya sun yi tun da manya sun yi ba a yi musu koyi ba bari su ma su yi don haka ba ni zuwa makaranta kuma ba ni hita ko ina kullum a cikin gida nake. Zuwaira Ahmad kenan yarinya 'ya shekara goma sha ɗaya da ke zaune a unguwar tudun wada a Sokoto wadda ake zargin mutane bakwai sun yi wa fyaɗe. Mahaifiyar yarinya Hajja Jamila ta ce sun kai ƙarar mutanen bakwai a ofishin 'yan sanda da ke daɗin kowa domin a bi musu haƙƙinsu. dukkan mutane bakwai din nan babu wanda bai ce yayi ba kowansu ya ce yayi abu da ita to da aka tura mu court court din da aka tura mu ta kwannawa sai ita matar sai ta ce ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci ma mat muka ta aka ce mu dawo april 9 mun dawo april 9 aka sake komawa da su court aka sake mai da su freezing daga nan azumi na yi kawai cikin azumi sai ga su one by one ɗinsu ana sako su ga su sun hito duka duka eh, kai su prison ɗin da aka yi ba su ko two months ba su yi ba hajja Jamila ta ce ta nemi babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a da ya sa hannu ga wannan matsalar kuma ya nuna mamaki akan bayar da mutanen beli kuma ya ce mata za a yi wani abu. Ata daga nan dai shiru gaskiya ba wani bayani bai bamu sake ji daga gare shi ba kuma babu wani tura su kotun da aka sake yi. A nan cikin unguwa su suna muna barazanar cewa ai ya kare. cikinsu akwai wanda ma dan rashin kunya bakin kofar gidanmu na yake bi nan zai tsaya da mutane yana hira shi yana dariya shi irin gashi kawai sun wannan din banza kenan. Na ne mijin tabakin bakin kwamishinan shari'a na jihar Sokoto amma tabakin mai taimaka masa ga ayyukan ofis wato PA ya ce ba zai samu gani na ba a wannan ranar domin yana da ganawa da al'ummomi daban-daban. Na tuntuɓi wani lauya mai taimakawa marasa karfi da ke fuskantar shari'a barista Masur Aliyu ya ce min so da yawa ake samun tsaiko ga irin waɗannan shari'u domin 'yan sanda da ke gudanar da bincike ba su da ƙarfin shigar da ƙara irin waɗannan laifuka a manyan kotuna su kuma ƙananan kotuna ba su da hurumin sauraren su. Wa'annan abubuwan su ne ke ɗaukar lokaci daga sai da 'yan sanda za su bincike su tura wa ma'aikatar shari'a fayil su kuma ma'aikatar shari'a su duba fayil ɗin su nazari su ga shin akwai laifin lalle akwai shirin da ya kamata da za su iya tabbatar da cewa mutumin ne an kai shi ƙara babbar kotu za a iya tabbatar da laifin shi wannan abu daga yan sanda zuwa ma'aikatar shari'a shine sai ga an dauki shekara kama amma sai ga daga yan sandan zuwa ma'aikatar shari'a fayil ya daɗe ya yi shekara shekara yanzu haka gidan yari tana iya samu wanda shekara uku fayil din shi na tsakanin ma'aikatar shari'a ofisin yan sanda CID da ma'aikatar shari'a a rasa ina yake ko kuma an kai can kuma duk dai su ne dai problem da matsalolin da ake ta fama da su. Hajiya Jamila ta ce duk da yake an kai yari a asibiti lokacin da abin ya faru an yi bincike kuma Allah ya sa an yi mata magani. amma dai tana neman ɗaukin gaugawa domin halin kocin da ta ce suna ciki da ita da 'yarta domin tuni da mahaifin yarinyar ya rasu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. Wasu shugabannin 'yan tawayen Sudan da suka koma Khartoum a wannan makon sun ce sun dukuba sosai don aiwatar da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati cikin aminci. Alhadi Idris, shugaban kungiyar Sudan Revolutionary Front wani reshe a kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar tare da gwamnati rikon kwariya ta sudan ya faɗa a wani taron manema labarai ranar talata a khartoum cewa yana ganin yarjejeniyar a matsayin wata babbar dama don gina sabuwar sudan inda dukkan 'yan ƙasa za a ɗauke su a matsayin ɗaya idris ya ce shi da sauran shugabannin adawa sun koma khartoum a wannan makon da zuciya ɗaya a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya hannu a birnin juba na sudan ta kudu dukkan ƙungiyoyin adawa yanzu suna cikin gwamnati dukkan kwarya a cewar idris jiya laraba ƙasar habashi ta ce nan ba da jimawa ba za ta fitattaki ƙungiyar neman 'yancin ƙabilar tigray a yankin arewacin ƙasar yayin da ƙungiyar ta tplf ke ci gaba da cewa ta samu nasarorin soja a yakin na makonni biyu da ya barazanar kara dagula lamura a ƙasar da ke kuryar afirka babban hafsan soja barnahu jula ya ce sojojin habasha sun nufi babban birnin tigray na makele kuma suna yin nasara a dukkan bangarorin amma shugaban kabilar tigray da gabriel merkel ya ce dakarunsa suna matukar fatattaka sojojin da ke kawo musu hari daga dukkan bangarori kuma sun mai da tigray ta zama wata mahallaka ga makiyansu yakin ya kashe ɗaruruwan mutane tare da tilasta wasu 'yan gudun hijira dubu talatin tserewa zuwa makwabciyar ƙasar sudan hakanan yana gwada iyawar firaminista abi ahmed shugaban afirka mafi karancin shekaru da ke da shekaru 44 don kiyaye haɗin kai tsakanin ƙabilun ƙasar. daga ƙarshe wani sojan amurka na musamman ya amsa laifinsa a ranar laraba kan tuhumar da ake masa na bayar da bayanan soja masu muhimmanci ga jami'in leƙen asirin rasha peter rafael dubinsky devin mai shekaru 45 wanda aka kama a watan agusta ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi na isar da bayanan tsaro ga gwamnatin wata ƙasa. Za a yanke masa hukunci a watan Fabrairu kuma yana fuskantar mafi girman hukunci na ɗaure rai da rai a gidan yari a cewar ma'aikatar shari'a a cikin wata sanarwa. filo Hashim Gumel da ya karanto wani labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Kamar yadda aka sani dai, tun gabani da kuma bayan zanga-zangar 'yan sas ake ta cece kuce. Don haka abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin jagororin zanga-zanga ta farko Hajiya Aishatu Yusuf da kuma ministar mata da walwalar jama'a Madam Pauline Talin. Da farko alheri ta tambayi Hajiya Aishatu dalilinta na wannan fafutukar sai ta ce. Dalilin da ya sa na shiga cikin wannan gwagwarmaya na 'yan a kan kashe-kashen da ake wa mutane 'yan sanda da ya kamata su ya kamata su yi tsaron rayukan mutane da kuma kayayyakin jama'a sun zo su suke kakashe mutane kuma lokacin da matasan nan suka fita a na farko da na fara fita muka je yan sas protest muka je nan a headquarter yan sanda Maka kai kukanmu na cewa kamata sas din nan a tsaye da shi tun daga ce kawai kashe kakashe mutane suke ban da ma kashe mutane suna kwakwacewa mutane kaya su yan yan sas din da aka sa su da ya kamata su ne ya kamata su yaƙi masu fashi da makami sai ga su su ne kansu ma suka zama yan fashin da makamin kwace kuɗin hannun mutane har su sa mutane su yi transfer wayanda ma suka yi transfer din har zuwa suke suna nuna suna jiya yan sanda gafa mutanen ku abubuwa abubuwan da suke yi amma still 'yan sanda ba su yi komai a kai ba da mu a nan abuja muka fito ran takwas ga wata sai a ran tara ga watan oktoba sai ga matasa abuja su ma sun fito da suka fito kuwa shi ne fa 'yan sanda suka je suka yi musu harbin tiya gas barkonon tsohuwa yake ce mishi ne ko suka jefa musu suka harbe su kaka kokore su to sai ke makanan haka ne sai muka zo da ni da dr obeza kwasili da Morin kabrik muka je muka gaishe shugaban 'yan sanda muka ce mishi ya akai za a yi hakan tunda dai ah, mu a dokar ƙasa ta yadda da mutane su fito su yi protest su fito su yi protest din su cikin rami lafiya kuma 'yan sanda kuma ya kamata su kula da su da aka kama haka din ne ba shi ne yaran matasan nan suka ce lalle su za su fito a ranar goma kenan da suka fito sai ni ma na fito na zo da su a tabbatar da komai da lafiya sai abin su lafiya su koma gida. Ita ko ministar harkokin mata da walwalar jama'a madam Pauline Talen ta ce da farko shugaba Muhammadu Buhari ya saurari masu zanga-zangar kuma ya amince da bukatar su sai kawai wasu masu wata bahaguwar manufa suka shigo cikin zanga-zangar suka canza mata alƙibla. Wato da farko abin bakin ciki ne a gare ni ne uwa da duk matan najeriya domin abin da ya faru da farko akan maganar nsas protest yaran da sun fito kuma kowa a najeriya ya goyi bayan su domin kowa da shi tare abin da sanda suke su sa dalilai biyar da suka fito da shi suka sami gwamnan eh, jihar lagos ya zo da wannan demand nasu guda biyar ya ba shi kasa a nan take president Muhammadu Buhari ya yi na'am da shi ya yi disbanding SARS ya yi na'am da duk dalilai biyar da suka kawo muna fata cewa da yake president ya yi na'am da wannan ya yi disbanding sai abu ta canza kamani gaba daya demands goma sun zo demands goma sha kaza sun zo har ashirin da wani abu wasu dalilai daban kuma ba magana yan sasa wanda ya zama abin bakin ciki abin kunya da wannan ya faru tashi hankali yan iska suka shigo suka kwaba abubuwa wasu ne kuma ba a san dai inda suka fito ba amma ainihin matasa na farko. Yar fafutuka Hajiya Aisha Yusuf da ministar harkokin matan Najeriya Madam Pauline Talen a hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu kan rigimar 'yan SAS. Za a ji ci gaban hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali wani lamari da ke faruwa ta fannoni daban-daban wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace babba ko yaro da galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. Wakilin ma birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci magidanta irin shi domin neman mafita. To yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umma Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da kuma malam abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura mahmud gare ka wannan goyo da ake yi na al'ada binciken da kuke yi dakta shine sai ya zama ya bayu ga abin da kuke cewa fiscal assault wato misali har a kai ga dambatawa ko amfani da wani eh, makami ka san shi domestic violence din shi ma na yi kokari na dan faffasa shi eh. ba ma iya physical bane akwai physical wanda yake ya shafi mari mm. duka mm. kotofo murɗe hannu da sauransu mm. akwai sexual violence wanda yake in matar ta ki yadda saboda kuma wani irin dalili ne mm. ko da bata da lafiya ko kuma kawai ya bata mata rai ne ma ta ki ba shi haɗin kai mm. ya murɗe hannunta ya biya buƙatarsa ta karfi. akwai emotional violence wanda zai iya zuwa cikin mutane ta masa abu ya keta ta ya mata ya ce mata jaka shasha shawawa ka gane cikin mutane ba wai shi da ita ba haka zalika kuma akwai ma wanda yake sabo ne yanzu ya bijiro economic violence na ya hana ta kudin cefane <laughs> ya hana ta kudin sabulu ya hana ta kudin <laughs> itace ko gawai <laughs> yawwa ya hana ta kudin karin kumallo ko kuma koda tana sana'a ko aiki ya janye ita dole tilasta yi nata ya tursasa ta ta dole to shi wannan violence da kake magana abin takaici kamar da barista take faɗa gashi ana ta karatuttuka eh, yara guda ɗari da takwas. sun yi sauka a mm. makarantar islamiyya kaza mutane guda 650 sun yi digiri sun mm. samu first class da second class eh. amma kuma ga shi ni statistics din da nake da shi karuwa yake a 2011 kashi 21 ne a Najeriya a nazarin da Clean Foundation suka yi ni ma na aiki da Clean Foundation mm. a 2013 kashi alƙalman me kenan eh, eh, violence yawan adadin rikicin da ake samu a gidaje duka da mari da ta da ake samu tsakanin ma'aurata kuma duk suna da da guda kashi ashirin da eh, suna da nasaba da su kashi ɗaya daga cikin al'umma hmm. sun ba da rahoto akan cewar wannan abin ya faru da su to kuma da aka je dubu biyu da sha uku sai zama kashi talatin da aka je dubu biyu da sha bakwai sai zama kashi talatin da takwas saboda haka tashi yake yana karuwa duk da yawan masu digiri da ake samu da yawan masu sauka alkur'ani da ake samu da yawan islamiyoyi da ake da su amma kuma wannan abin ƙara tashi yake barsa wani rukuni na al'umma ma fa suna zargin ku da cewa kuna tunzura matan nan da su yi wani abin da bai dace ba wani lokaci duk da cewa akwai halitta amma yanzu ga kididdiga dr hadi musa ya gaya mana ga kuma kashe-kashen abin da ya kira violence wannan abin da ake na hana ta kuɗi ne waye ne waye ya kai a ce misali shi shikenan kuma ku a bangaren ku na lauyi 'yan yancin mata da kare su sai ku tunzira ta maimakon ku sasanta mu misali. To, Muhammad kamar yadda a gabatarwa ka faɗa ƙungiyar nan tamu dama muhimmin aikinta shine kara haƙƙi na mata da ƙananan yara. Mm. to kuma in aka ce an kara ana kokarin a kara haƙƙinka ba yana nufin a tunzura ka ba ne kuma gaskiya ina son masu sauraron mu su fahimci cewa mu ba mu taɓa tunzura mace ko mu zigata ta bijire ba amma abin da muke so mutane su ƙara fahimta a nitse a nitsa mutum ya fahimta wai ita mace ɗin wace ce ita kamar yadda kake halitta Allah ita ma haka take halitta Allah kamar yadda kake da zuciya haka take da zuciya kamar yadda kake da jini yake gudanawa haka kamar yadda kake da zafi haka take da zafi so ba za ka ɗauke ta ba sai dai a bisa ɗabi'a akwai wasu halaye da idan mace ta yi za su zama baƙi ne a gare ta saboda yanayin halittarta amma in banda haka za ka ga ko a halitta duk abin da namiji yake da shi majority mace tana da shi tana da kai guda ɗaya ido biyu hanci ɗaya inda Allah ya bambanta kalilan ne ba su da yawa so ba abun mamaki ba ne idan aka samu mace ta bijire ko ta yi tutsu kamar yadda wani karin magana na bahaushe yake cewa duka yau duka gobe shi yake sa bakin ba'auzini ta waye mm. to da halitta Allah ba wai mace ba haka take idan yanzu ka biyo mutum da gudu zai dinga ja da baya zai dinga ja da baya zai dinga ja da baya idan ka kai shi bango iya karshe ya ga in ya ba yanda za a iya fasa bangon nan ya shiga to abu na farko da zai in ya kai bango zai retaliating wato zai mayar da martani to yayin da yake mayar da martanin nan mahamud ga dakta na san zai kare ni duk sanda aka ce mutum yana mai da raddi ko yana mai da martani yakan rasa wasu abubuwa yakan rasa hankalinsa yakan rasa tunaninsa kuma yakan amfani da karfi fiye da kima wato excessive force saboda a lokacin defense yake nema kara kanshi kawai yake nema hmm. so kuma musamman duba da kamar yadda na faɗa cewa ita mace a halittarta kwayoyin halittar da Allah ya amfani da su wajen halittarta ba daidai suke ba so tana da wannan raunin Mm. na yadda in namiji ne aka ƙure shi a jikin bango watakila zai iya yin angaza ko ya tura mutum ya faɗi ya fice ita mace ba mamaki abinda kwakwalwata za ta kama ta bari in ciro karfan da yake jikin nan in cakawa na da in tsiratar da kaina saboda yanayin halittarta to amma duka muhammad wannan idan ka tattare su ka duba abinda nake cewa shine ita macen nan tana yin tana zama violent wato tana mai da martani ne idan abu ya mata yawa za ka yadda da ni cewar da wahala da wahala ka ga mace ta cutar da mijinta ko ta cutar da 'ya'yanta sai dai fa idan abin da bahaushe ke cewa abin da ya koro bera daga cikin rami ya fada wuta to ya fi wutar zafi in dai har ka tabbatar saboda yanayin ta da softness ɗinta wato laushin da Allah ya mata idan har ka ga ta sauka daga wannan abin to abin da ya sa ta ta yi ya fi wannan abin da. To me yake sababa gashi yanzu malam ya bamu dakta ya bamu alkalma. alƙalma Suna ta karuwa a 'yan shekarun nan kuma ko da ba alkalman nan ma na dakta yadda kafofin labarai suke ba da rahotannin yadda ake samun turjiya da tarzoma a gidaje da ma yadda abin ya ɗau sabon salo na wannan cake-caken da ake yi da watakila malam alkalmansa sun tabbatar da watakila abubuwan da mutane suke gani wannan haka ne wannan yana nufin cewa abin ya ne muku yawa ku da kuke kokarin wayar da mata ai ka gane inda malam ya faɗa cewa su daina amfani da wannan karfin a'a ai da malam ya faɗa mahamud ya faɗi alƙalama ne hmm. amma bai yi fashi akan alƙalaman ba da mu a shari'ance statistics na shari'a suka nuna hmm. a mu ta Najeriya hmm. wannan domestic violence maza sun fi yin shi amma ita mace saboda ba halittarta ba ce ba yanayin halittarta ba ne ta yi. Amma idan ki manta akwai abin da suke cewa all reported cases. Muna amma ai ka gane tunda muna magana da jama'a ne gaba daya hmm. za mu magana akan abin da yake na zahiri. Hmm. Adadin cases ɗin da aka yi reporting a Najeriya. na wanda maza ko suka kashe matansu ko suka ji musu ciwo ya fi yawa akan wanda mata suka yi to amma ita mace saboda ba al'adarta ba ne a yanayin halitta take kisan kai idan ta yi sai abin ya girmama mutane amma ba tare da shakka ba ina mai tabbatar maka da cewa alkalaman da ake da su maza sun fi yin kashe matansu sun fi ji musu ciwo sun fi yin wasu abubuwa akan mata kuma wannan ba zan karkare ba sai na dai tsaya akan batuna da kuma batun da dakta ya yi na cewa duk abin da ya ja mana wannan rashin bin al'adam. Yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba. Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa da barista amina umar hussein da kuma malam abdulra'uf sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da chibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice jiya laraba zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne kuma kuna buƙatar shugaban ƙasa za a rantsar da biden a matsayin shugaban ƙasa na 46 wanda zai gaji donald trump a ranar 20 ga watan janairu birnin new york ya umarci makarantu su rufe jiya laraba yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da coronavirus kwanaki bakwai a jeri da sama da kashi uku cikin ɗari. ƙananan yara sun koma makarantu tsakanin ƙarshen watan satumba da farkon watan oktoba lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke ƙasa da kashi biyu cikin ɗari a ranar laraba amurka ta sanya sabon takunkumi a kan iran musamman kan ƙungiyar da ayatollah ali kameni ya kafa baitulmalin amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ta saka sunan ƙungiyar haɗin gwiwa tattalin arziki ta vonyard mustazafan a jerin sunayen waɗanda aka soke mu'amala da su. Wasu shugabannin 'yan tawayen Sudan da suka koma Khartoum a wannan makon sun ce sun dukuba sosai don aiwatar da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati cikin aminci. Alhadi Idris, shugaban kungiyar Sudan Revolutionary Front, wani resha kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar tare da gwamnati ta Sudan. ya faɗa a wani taron manema labarai ranar talata a khartoum cewa yana ganin yarjejeniyar a matsayin wata babbar dama don gina sabuwar sudan inda dukkan 'yan ƙasa za a ɗauke su a matsayin ɗaya jiya laraba ƙasar habashi ta ce nan ba da jimawa ba za ta fatattaki ƙungiyar neman 'yancin ƙabilar tigray a yankin arewacin ƙasar yayin da ƙungiyar ta tplf ke ci gaba da cewa ta samu nasarorin soja a yakin na makonni biyu da ya barazanar ƙara dagula lamura a ƙasar da ke kuryar afirka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da chubahiro dodo ne da ya haɗa mana sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wasalam